Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau 25 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam ɗauke da kanin labarai. A yau talata yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da aka cimma tsakanin bangarorin Sudan da ke fada ta fara aiki. A Kenya ana ci gaba da fargabar ta akwai ƙarin mutanen da yunwa ta kashe a karkashin wata ƙungiyar asiri. Jami'an Ukraine sun ce wani makami mai linzami na Rasha ya kai hari a wani gidan tarihi a birnin Kupiansk a yau talata. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta sanar da kwashe mutanen ta da suka makale a birnin Khartoum kuma suna dabda kaiwa iyakar Sudan da Habasha. Sannan za ku ji cewa ɗan Najeriya da ke karatu a kasar Sudan na ci gaba da bayyana damuwa kan yanayin wato zaman zulumi da suke ciki sakamakon halin tarzoma da kasar ta shiga. Sannan rundumar 'yan sandar jihar Nasarawa ta yi nasarar kame mutane goma sha bakwai da take zargi da ayyukan garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa muna kuma tafi da shirin noma da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya kashe na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau talata yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da aka cimma tsakanin bangarorin Sudan da ke fada ta fara aiki bayan abin da Amurka ta kira zafafan zaman shawarwari da aka yi. Rundunar sojan Sudan da ake kira SAF da dakaran RSF sun yi alkawarin kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar. A wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce don taimakawa wajen kawo ƙarshen faɗa, Amurka za ta haɗa kai da abokan hulɗarta na yankin da na ƙasa da ƙasa da kuma farar hula masu ruwa da tsaki a Sudan don taimakawa wajen kafa wani kwamiti da zai sa ido a kan shawarwarin da ake yi, matakan da ake ɗauka da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin da kuma ayyukan jin kai a Sudan. A jiya talata hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadi game da babban haɗarin kwayoyin halittu bayan da ɗaya daga cikin ɓangarorin dakaran na Sudan ya mamaye wani ɗakin gwaje-gwaje da aka ajiye ƙwayoyin cutar kyanda da kwalara da kuma sauran abubuwa masu haɗarin gaske. A yau Talata ana ci gaba da fuskantar fargaba a kasar Kenya game da ta akwai ƙarin mutanen da yunwa ta kashe a ƙarƙashin wata ƙungiya asiri yayin da masu bincike suka ci gaba da aiki bayan gano gawarwaki da yawa a cikin wasu kabarbara. 'Yan sanda sun kwashe kwanaki suna duba dajin Shakahola da ke kusa da garin Malindi a gabar tekun kasar bayan da aka kwarmata masa bayanai game da kungiyar ta asiri da ke karkashin jagorancin Paul Mackenzie Thange wanda ya buƙaci mabiyansa su mutu da yunwa domin su haɗu da Allah. Majiyoyin 'yan sanda sun faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP a jiya Litinin cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai uku an kuma ceto mutane da yawa da aka kai su asibiti. Lamarin dai ya girgiza jama'a sosai a kasar abinda ya sa shugaban kasa William Ruto ya lashe takobin daukar matakin murkushe kungiyoyin addini da ba amince da su ba a daidai lokacin da ake fargabar adadin waɗanda suka mutu zai karu. Jami'an Ukraine sun ce wani makami mai linzami na Rasha ya kai hari a wani gidan tarihi a birnin Kupiansk a yau Talata, inda ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikata wasu su goma. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha na yin duk mai yiwuwa don kawar da tarihi da al'adun ƙasar da kuma al'ummar Ukraine. Zelensky ya ce tabbas waɗanda ke da alhakin aikata laifuffukan yaƙi za su fuskanci shari'a kuma ba za a sassauta masu ba. A farkon mamayar da suka kaddama a Ukraine a bara, sojojin Rasha sun kwace garin Kupiansk inda ke da muhimmiyar tashar jiragen kasa a arewa maso gabashin kasar, Amma a watan Satumba, sojojin Ukraine suka kwato shi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a gaida Maryam, kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. mu. Gwamnatin Ghana ta sanar da kwashe wasu cikin al'ummanta daga Khartoum, babban birnin Sudan, a yayin da sojojin gwamnati da dakarun RSF ke ci gaba da gwabza faɗa. karamin ministan harkokin wajen Ghana, Kwaku Amprantum Sarpong, ya faɗa wa wakilin muryar Amurka Hamza Adam a wani tattaunawa da suka yi ta wayar tarho cewa sun kwashe mutane 76 cikin 81 da suka makale a birnin Khartoum, kuma suna dab da kaiwa iyakar Sudan da Habasha. Ga ƙarin bayanin da ministan ya yi wa wakilinmu Hamza Adams daga Kumasi. Mutane 76 cikin 81 ne gwamnatin Ghana ta yi nasarar kwashe su daga kartun babban birnin kasar ta Sudan kuma su duk dalibai ne a kasar. to sai dai akwai wasu da suka hada da 'yan wasan kwallon kafa tare da wasu ma'aikatan kamfanin hakar ma'adinai na mallakan kasar australia da yawan su ya kai biyar su kuma sun ki amincewa da ficewa daga birnin khartoum din na tuntubi karamin ministan harkokin wajen ghana kwaiko amfritum sapon a inda yake cewa Mun kwashe al'ummanmu da ke birnin Khartoum kuma a yanzu suna dab da kaiwa iyakar Sudan da Ethiopia. Muddan sun kai akwai wasu jami'ai na ofishin jakadancin Ghana a kasar Ethiopia da za su taimaka musu su tsallake tare da kai su birnin Addis Ababa. Daga wajen sai mu kawo su Ghana. From Ministan ya kara da cewa akwai wasu al'umman Ghana masu wasan kwallo a birnin Khartoum suna tare da kungiyoyin wasansu. su. kuma suna ba su kariya ya ce a yanzu ba su shirya su komo gida ba akwai wasu 'yan Ghana su biyu da suke aiki a wata kamfanin hakar ma'adinai na mallakan kasar Australia da ke wani kauye dab da iyakar Sudan da Masar. Kamfanin ta ce tana kwashe ma'aikatanta cikinsu har da 'yan Ghana. Ba mu da matsalan kudi wajen kwaso al'ummanmu sai dai waɗanda yujuwar za su ki amincewa da zuwa Ghana muddan mun kai su kasar Ethiopia. Sabida mun fuskanci matsala makamancin haka yayin da muke kwashe wasu al'umman Ghana a lokacin da Rasha ta fara mamayar Ukraine. Wasu sun ki amincewa da zuwa Ghana suka ce za su saura nahiyar turai ministan dai ya yi alkawali ga al'umman gane cewa gwamnati zai kawo duk masu so su iso gida amma waɗanda suka ki amincewa ba za a iya kawo su da karfin tuwo ba if a person decides that he doesn't want to go you can't force the person. Shi kuwa Sharif Abdulsalam mai fafutukan kare hakokin bil'adama a nan kasar Ghana ya jinjina wa gwamnati bisa wannan mataki da ta ɗauka na kwaso al'umma daga kasar ta Sudan. Abin da gwamnati duka ya kamata yi ma 'yan kasan shi kenan. Kada wasu kasashe ne suka ci gaba ira ba aka ya faru nawa kana ganin suna yin irin wanga matakin da gwamnatin gado a guda ne saura shin wayan da aka dauke su ne yan ganan da muka sani ko dai wai ka yan ganan da yake su report to Ghana embassy don ka san na da yawa a kasashen yanzu so shi ina fata ko wannan ganan da ba bai fito da kanshi fili ba ina jin mu shi ba fito da kanshi fili kan da taimaka ba bin da gwamnatin gaishe mu ce ya kokari to ko ya al'umman Gana suka ji da wannan mataki da gwamnatin Ghana ya dauka akan al'umman da suka makale a kasar Sudan sabal masallaci Malam ya Musa eh matakin da ya dace to tun da ana yaki da ya kamata a fitar su gari suna sunana Tijjani Mohammed, Da yau dai an yi yunkuri an ja doko sauran mutanenmu mu ma mun yi munna su zo su sadu da mu lafiya wayannan kuma da suka yi hidima Allah saka musu da alkhairi. Kasashe da dama ne suka sanar da cewa sun kai al'umman nasu tudun mun tsira sai dai kuma saura fararen hula na kasashe sun ce suna fuskantar wahala a yunkurin da suke yi na fita daga kasar ta Sudan. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. kuma sauraron a jamhuriyar Nijar, za ku iya zuwa tashar mu ta VOA Africa mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da karashin labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da yakin neman zabensa karo na biyu a hukumace a yau talata. A wani bidiyo ya yi kira ga masu kada kuri'a da su bashi karin lokaci don gama aikin da gwamnatinsa ta fara shekaru biyu da suka wuce. 'Yan takara daga manyan jam'iyyun siyasar kasar biyu wato Democrat da Republican ba za a zaɓe su ba fiye da shekara ɗaya sai dai 'yan watanni gabanin zaben watan na wato zaben da za a yi na watan Nuwamba a shekarar 2024. Amma matsayin da Biden ke da shi a yanzu yana nufin lallai hakan ba lallai hakan ya yiwu ba. Inda a ce 'yan Democrat za su zaɓi wani ne daban a matsayin ɗan takararsu. Biden dai ya doke ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump a zaben shekarar 2020 don samun wa'adinsa karo na farko a matsayin shugaban ƙasa. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi cewa jami'an tsaron Iran da ke murƙushe zanga-zangar da ake yi a ƙasar sun ci zarafin yara ta hanyar lalata sun azabtar da su tare da kashe su. Wani rahoto da kungiyar ta Human Rights ta fidda a yau Talata ya ce hukumomin Iran sun kuma kama yaran sun yi masu tambayoyi da kuma gurfanar da su a gaban kotu. Kuma alkalai sun hana iyalan yaran ɗaukar lauyoyin da suke so don kare su, tare da yanke musu hukunci akan wasu tuhume-tuhume marasa tushe, tare kuma da gurfanar da su a kotunan da ba na yara ko na matasa ba. kungiyar ta ce Iran ta hana yaran da aka sako daga cibiyoyin da aka tsare su su koma makaranta. Kuma hukumomi suna hana iyalan yaran samun damar shirye-shiryen da aka tanada don kyautata rayuwar jama'a. Madalla a gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya da ke karatu a ƙasar Sudan na ci gaba da bayyana damuwa kan yanayin zaman zulumi da suke ciki sakamakon halin tarzoma da ƙasar ta shiga. A hira ta wayar tarho da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi daga cikin ɗaliban. 'Yar asalin jihar Kano Zara Udauda Muhammad ta yi kira ga hukumomin Najeriya da su gaggauta kwaso su zuwa gida domin kubutar da su daga halin rashin tabbas da suke ciki a halin yanzu. ko da a namu bangaren tun da aka fara a kunna ranar da aka fara aka ɗauke mana wuta washe gari ruwa ya ɗauke har yau dai ruwa bai dawo ba wasu wuraren da ke da wuta da ruwa kuma su ma suna kwana uku da suka wuce an ɗauke musu wuta da ruwa yanzu sai da mu inda masu gudanai masu injin faɗan ya cajin waya kana samu kana magana da mutane in network ma babu kyau yau ma sa a kai ka same ni na makon da jiya ka kira ma ba za ta same ni ba saboda na ce kwata ta bai da ta ya kawo ya dauke ya kawo ya dauke haka dai muke ta zama. ya kuke rayuwa harkar abinci da sauransu. to harkar abinci ba dai son yawanci wasu sai dan yi siyayya abincin azumi da sauransu. kawai dai gas ya kare tunda ta gaba kamar Najeriya bane ana amfani da ice da gawayi sunan gas ne gidajen da kake kama na haya. za ne in ya kare kuma yanzu da ake faɗan gaba ba yadda za ku samu su shagunan ganewa duk sun rufe canji ma duk ba ka samu wasan daɗi ko ka je ka samu masu shago ka abin da kake so su ejen ɗin na Najeriya da ke da bankin Sudan ki musu transfer to transfer din ma yanzu ya daina kusan kwana uku da yanzu zuwa kuna iya fita daga makaranta misali ku je wani wuri ko kuma kuna cikin makaranta ne kaga makarantar mu mu ba mu da hostel ha mu haya muka yi gidaje idan ku ba da haya din hmm. ina da makaranta ɗaya ne ma ke da hostel cikin makaranta shine wannan international university of africa da suke da hostel a cikin makaranta amma yawancin makarantu suna dai da gidaje da ake ba mu haya kusa da makarantunka amma ba makaranta ke da shi. To kuna zuwa lectures ne duk da yanayin da ake ciki ko kuma ba a zuwa lectures? A yawanci wasu makarantun da azumi ba a zuwa makaranta gaskiya wasu kuma suna zuwa. Amma dai tun da aka fara rigingimin nan ba a zuwa makaranta. Kamar kina cewa makarantu a kulle suke kenan. Eh. Gashi an yi sallah akwai alamun cewa za a buɗe makarantun tun da dama hutu ne na azumi misali? gaskiya gaskiya ba zan ce maka eh ba ba zan ce maka a'a saboda situation din da yake gaskiya ba na tunanin za a buɗe makarantu ya suna. kamar akwai wani university na nan azza sun faɗa cewa su dai sun rufe makaranta sai bayan babban sallah in sun ga yadda abu ya kasance da wani makaranta a rikin ma uwata ta ce su ma sun gaya musu masu clinical and medicine su je su je kun koma gida su dinga zuwa asibitin makarantar gidajensu garinsu kasashen har ranar da aka buɗe makaranta su kaga babu zancen ma koma makaranta nan kusa. To ku yanzu kina cewa akwai fargabar gas zai kare ga canji yana wahala da sauransu. Me kuke so misali eh. yanzu tunda kuna tunkarar kalubale? Abin da kowa ke bukata ya zai a gida an cire cikin wannan kasar ne kwanciyar hankali. To madalla. rundunar 'yan sandan wato rundunar 'yan sandan jihar nasarawa ta yi nasarar kame mutane goma sha bakwai da take zargi da ayyukan garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa kakakin rundunar 'yan sandan jihar nasarawa dsp rahman nansel ya ce sun kama waɗanda suke zargi ne a farmakin da suka kai tun daga watan biyu zuwa watan hudu na wannan shekarar wakiliyar muryar amurka zainab babaji na ɗauke da cikakken bayani Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta yi nasarar kame wasu mutane goma sha bakwai da take zargi da ayyukan garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya ce sun kama waɗanda suke zargin ne a farmaki da suka kai tun daga watan biyu zuwa watan hudu na wannan shekara. DSP Ramhan Nansel ya ce a yayin aikin nasu sun yi nasarar kwato mutane biyar da aka yi garkuwa da su da bindigogi hudu da albarusai guda takwas daga masu garkuwar. Nansele ya ce binciken da suka gudanar ya nuna da cewa waɗanda suka kama su ne ke satar mutane a hanyar Nasarawa Egon zuwa Akwanga da cikin garin lafiya da kewaye. zuwa kudancin jihar Nasarawa. A makon da ya gabata ne tsohon mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Farfesa Onjege Wado ya sami kubuta daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi bayan ya yi kwanaki uku a hannunsu. azantawata ta da shi ya bayyana min cewa waɗanda suka yi garkuwa da shi matasa ne kuma makiyaya da ke sana'ar kiwo don haka baya zaton rashin aiki ko talauci ne ke sanya su shiga ayyukan yin garkuwa da mutane. A farko dai sun ce su fa an aiko su ne su zo su dauke ni. Da an ci gaba da hira sai zancen fansa ya zo ya shiga. To wani lokaci idan suka ɗauki mutane sukan tirsasa musu kai yaya ka samu hannun eh, kanka a cikin hannunsu. suna kira na baba ne gaskiya ba su nuna min wulakanci ba matasa ne kuma suna da karfin su sun san cewa wannan saukin samun kuɗi fiye da kiwo da suke yi a mu ba wai sun gaya mun ba amma ya nuna mun cewa kama suna da garkinsu suna tare da mutane a wasu wurare me gwamnati za ta yi domin kawo ƙarshen sa idan gwamnati tana so ta maganta wannan dole ne mu ina ne ɗan najeriya yake domin muka san wannan na nan ne wannan na can wancan na can wani abu ya taso ba wuya za a sani na biyu shine mu san cewa mu ne in mun ga abin da bai da kyau mu gaya wa hukuma na uku hukumomin tsaro su haɗa kai domin su taimaka wa kasanmu Najeriya. Dr. Muktar wakil mai sharhi kan lamura ya ce son zuciya ne ke sanya mutane aikata miyagun laifuka. son zuciya ya yi katutu a zukatan mutane aka samu rashin tausayi akan kuma fakin wani lokaci da lalacewan tattalin arziki gwamnati tana iya yin ta musamman jihar nasarawa wurin ganin cewa masu aikata mayagun laifuka ba su samu fili sun yi ba mutum kamar onje wado mutum ne wanda duk wanda ya san shi wanda ya san yanayin tafiyar da harkokin sa rayuwarsa mutum ne da bai kamata ce wani ya yi kutanin mamuz guna mishi ma balantana cewa har an sace shi mm. domin mutum ne wanda shi ya yi kokari sosai wurin haɓaka ilimi wurin taimaka ma wanda ba su da gata wurin samun musu guraben karatu abubuwa da dama ya ma jama'a wanda ya kamata a ce ma kowace al'umma da yake zaune cikin sun ba shi kaida ta musamman da iyayen ƙasa sarakuna su al'umma da dama da kansu mai da kansu ma jami'an tsaro na tabbatar da zaman lafiya. rundunar 'yan sandan ta jihar nasarawa ta kuma yi alkawarin ci gaba da haɗa kai da sauran jami'an tsaro don kakkaɓe ɓata gari a jihar Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ke shirya mana. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari da da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya. domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar. Ku ai a matsayin ku na ƙwararru kuna tsakanin manoma da kuma hukumomin gwamnati da suke raba wannan kaya ko suke samar da wannan kaya misali. Gaskiya ne. Hmm. Akwai sanda za mu raba kayan aka zanto sai aka ce mana ga yadda ya kamata mu yi ga yanda ya kamata mu yi kace mu ba za ku gaya mana yadda ya kamata mu yi ba amma me dalilin da ya sa ya kamata a ba mutum buhu shida za a ba shi hudu sai muka ce muna buƙatar ganin ciyamomin na kowace kungiya sai muka zauna da su to da muka zauna da su to abin da bayanin da muka fara samu eh muka ga eh abin dubawa ne misali kai shugaba ne na manoma ciyaman ne kai a lokacin da ka ba da sunayen tayewa sunayen mutum ashirin ka bayar adadin hekta misali za a ba da hekta ɗari kayan hekta ɗari to daga baya kuma sai mai gari ya ce ga wasu manoma a ƙarƙashin shi da hakika suna buƙatar taimako su ma daga mai hekta biyu mai hekta uku gashi nan dai wanda ya kamata a basu to shi yasa sai ku kuma masu hekta biyar sai a ce to da Allah ku yi haƙuri a ɗan rage ko a baku na hekta uku ko na hekta biyu domin a ƙara yawa waɗancan su masu samu mm. to akwai waɗanda suke amincewa da haka akwai waɗanda ba za su amince da haka ba tunda su sunan su ne suka mika wa gwamnati yawa su me yasa su ba su je sun ba da nasu sunayen ba sun san da ake hela da san da ake yin shela kwarai kuwa hmm. to kaga wannan shine zaka zaka iya ba da zaka iya cewa uzuri ne hmm. ta wani bangaren ta wani bangaren ka ce ba uzuri bane ba me laifi misali idan an rage mun hekta biyu aka ban kaya na uku misali kuma aka ba wancan mutum da ya zo sabo aka ba shi na kayayyaki biyu shi baya biya in aka zo biya ba tare za mu biya ba masha Allah na ji daɗin wannan tambayar da kam to a gaskiya abin da zaka duba shi ma zai iya rabuwa abu guda biyu na farko ni an ce min za a bani kayan hekta biyar misali so ta yiwa to ina da confirming za a bani wannan kayan hekta biyar so ban yi budget ina ba duk wani plan nawa na ci gaba da abin nan domin cewar zan samu kayan da zan noma hekta biyar dina a hannun gwamnati saboda haka ban yi wani plan plan bi ba eh, ma'ana tun da ka saki jiki cewa za ka samu wannan kayayyaki ba ka tafi neman kuɗi ko wani abu ba yawwa mm. to ban tanadi wani kaya ba domin na saki jiki da cewa zan samu mm. to daga ƙarshe sai na samu kayan hekta biyu wanda su ma an ɗan yi musu gibi ba su ma ba su cika ba to ta yaya za a ce an bunƙasa ni an kaga an sare min gwiwa ta da tun farko ma ba a ce za a bani ba da ni zan yi kokarin duk yanda zan yi ingana noma wannan hekta biyar din ko kuma ne tanadin hekta biyu kawai yawa ko ne tanadin hekta biyu kawai mm. to sai ko mu koma ta ɗayan bangaren tun da biyu na ce maka ta iya wa wancan fa da za a rage kayan da za a bani hekta biyar a bashi ba fa lalle ne noman zai yi ba haka ne haka ne mm. domin me za ka ga duk wajen da za a rarraba kayan noma ka dinga kula za ka ga wasu da kudade a ɓoye sun zo siya za su sayi gara basa saya kamar yaya kayan da aka baka ka je ka noma hmm. sai ka zagaye ka je ka sayar ka amfani da kuɗi taki da e, e, e, kayan feshin taki da iri da sauransu hmm. ko ni ka gane nan ina da adult shop ba su san cewar ina participating a irin wani abubuwan ba mutane da dama wallahi sun sha su zo su ce min da Allah idan an raba kaya zan zo zan siyar maka kwata-kwata ba su ba manoma kwata-kwata ba ma manoman bane ba to kaga wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yake dakile harkar noma wato irin waɗannan tallafi da gwamnati kan yi yayi tasiri gaskiya ne to amma su misali hukumar gwamnati da gwamnati ta a alhaki eh. sun san da waɗannan matsalolin misali wasu gaskiya ba su sani ba amma wasu sun sani da yawa wanda zan iya cewa ba su sani ba wanda suke ainihin manya wanda a can sama kuma su ma din ba za ka ce 100% ba su sani ba suna dai kau da kai ne domin in dai burinsu in dai an dan samu an dai an ci 90 ko kuma 80 to 90% na abin da ake so to gaskiya bukata ta biya to amma kuma ana kai to amma kuma ana cewa ma ai wai akwai katsalan da na yan siyasa misali ko shi kake faɗa yanzu misali eh, siyasa ce ta kan jawo misali ba noman zan in je a sa sunana a kaya kuma in karba in je in siyar a kasuwa masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma dauda salisu muhammad da kuma wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne bandi mamman bande kace yau take ranar yaƙi da zazzabin cizon sauro wato malaria muna kira ga iyaye mata su kula wajen sanya yara cikin gidan sauro da zaran magariba ta yi allah mana kariya daga wannan cuta da sauran cututtuka baki ɗaya amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne isa lawal girgir kace a gaskiya halin da al'ummar ƙasar sudan ke ciki na kashe-kashen junansu abin bakin ciki ne da takaici matuka lokacin mulkin albashir suna cikin zaman lafiya da walwala allah ya kawo wa al'ummar ƙasar sudan zaman lafiya amin sai kuma ra'ayin sani mai lange-lange yalwa ya wuri mai cewa muna marhaban da kulle yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin bangarori biyu da ke yaƙi da juna a sudan ganin cewa hakan zai ba kasashe damar kwashe 'yan kasashensu da suka makale a khartoum inda yakin ya fi kamari ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantuwa yau sako ne da ya fito daga sardaunan kwallon misau zaradin mohamed kaka kai ko cewa kai salam sashen hausa ku bani dama in yi tsokaci a kan yadda naga kungiyar golden eagles ta yi tankaɗe da rairaya wajen zakulo 'yan wasan da za su buga kwallon 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai Hakika idan ka duba 'yan wasan duk 'ya'yan manyan ƙasa ta Najeriya ne babu ɗan taraka ko guda ɗaya bugu da ƙari ba su da gogewa a kan harkokin ƙwallon ƙafa amma akan sa su wai su kare martabar ƙasa ta Najeriya. To manyan 'yan wasan Super Eagles su ma ta zama sai dan wane da wane ake ɗauka ba don abin da suke tsinanawa ba balle yara ƙanana. mu dai matsayinmu na masu kishin ƙasa sai dai mu yi ta cizon yatsa. Allah ya mana jagoranci amin. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu dama karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa. Kafin mu karkara shirin namu ga Maryam nan da takaitattun labarai. A takaice a yau talata yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da aka cimma tsakanin bangarorin Sudan da ke fada ta fara aiki bayan abin da Amurka ta kira zafafan zaman shawarwari da aka yi. Rundunar sojan Sudan da ake kira SAF da dakarun RSF sun yi alkawarin kiyaye yarjejeniyar ta tsagaita wuta. A yau Talata ana ci gaba da fuskantar fargaba a kasar Kenya game da ta yiwu akwai ƙarin mutanen da yunwa ta kashe a ƙarƙashin wata ƙungiyar asiri. Yayin da masu bincike suka ci gaba da aiki bayan gano gawarwaki da yawa a cikin wasu kabarbara. 'Yan sanda sun kwashe kwanaki suna duba dajin shaka hula da ke kusa da garin Malindi a gabar tekun kasar bayan da aka kwarmata masa bayanai game da kungiyar ta asiri da ke karkashin jagorancin Paul Mackenzie Thange wanda ya buƙaci mabiyansa su mutu da yunwa don su haɗu da Allah. Majiyoyin 'yan sanda sun faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP a jiya Litinin cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai saba'in da uku an kuma ceto mutane da yawa da aka kai su asibiti. Jami'an Ukraine sun ce wani makami mai lanzami na Rasha ya kai hari a wani gidan tarihi a birnin kopiansk a yau Talata inda ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jakata wasu su goma. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha na yin duk mai yiwuwa don kawar da tarihi da al'adun ƙasar da kuma al'ummar Ukraine. Zelensky ya ce tabbas ne waɗanda ke da alhakin aikata laifuffukan yaƙi za su fuskanci shari'a kuma ba za a sassauta musu ba. To masu saurare da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Maryam Dauda da ta na gabatarwa sai kuma Dadi Balawe da ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yau. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirin mu na dare.